a wannan bidiyon kuma mun mun zo muku da exchanger ke guda goma da muka zo muku da su wanda aka fi amfani da su a Najeriya wanda a wancan bidiyon mun kawo muku exchanger ne guda shida wanda aka fi yin bilibi a cikin su amma da a wannan bidiyon mun zo muku da exchanger ne guda goma wanda yan Najeriya suka fi shiga su yi hada-hadar cryptocurrency a ciki exchanger ta farko ita ce nan Binance exchanger ta biyu kuma ita ce luno eh, exchanger ta uku ita ce coindex na san wasu sun san wa'annan manhajojin da ke faɗa musu wasu kuma ba su san na manhajojin wasu kuma ne farkon sanin su ga irin wannan manhajojin to kai ka manta da abin da zaka saka mana yi da kai mana subscribe ko kuma kai mana like idan baka yi following din mu ba ya kamata ce kai following din mu a sauran social media din ita hudu ita ce na buy coin Bitcoin ita nan manhaja ta biyu da aka amfani da ita wajen hada-hadar cryptocurrency a Najeriya. Manhaja ta biyar ita ce Yellow Card. Yellow Card ita ma an fi amfani da ita wajen hada-hadar da cryptocurrency da dai sauran dai abubuwa haka asirin digital din nan da ana yin amfani da wannan manhajar mai suna mai suna Yellow Card. Sai kuma manhaja ta shida ita ce nan Bush. bush ita ce nan manhaja ta shida manhaja ta muka ita ce bondel africa bondel africa ita ma wallet ce kamar ta africa haka wanda yan africa suka kirkire ta wanda zaka iya hada hadar cryptocurrency a ciki kuma sannan akwai p2p a ciki manhaja ta takwas ita ce patrianka Fatiran sa ba dalilin faɗa muku sunan da ba amma dai zan ka faɗa muku sunan zan rika rubuta muku sunan a jikin screen din nan zaka iya ku ba ka je kai satin ɗinta ko kuma ka je kai bincike akan ta ko ka je ka fara yin hada-hadar cryptocurrency a cikin ta in ka gaji da sauran manhajojin da yake yin amfani da su manhaja ta tara ita ce nan naira ex naira ex ita ce nan manhaja ta tara manhaja ta goma ita ce naija crypto ita ce nan manhaja ta goma wanda aka fi amfani da su a Najeriya wajen hada-hadar cryptocurrency har ka manta da uwa abinda ka saka kama da shi ne kai following din mu ko kuma kai subscribe din mu kuma sannan kai like na wannan bidiyo a kowace a kowane platform ka samu wannan bidiyo kuma yanci a kowane social media ka samu wannan bidiyo har ka manta kai idan kana da tambaya za ka yi mana a comment section mun gode sai mana bidiyo na gaba